azzikiru kabla lodo addu'ar da ake yi kafin yi alwala addu'ar da ake yi kafin yi alwala bismillahi ita ma dai bismillahi ne yanzu anan mun gane cewa addu'ar da za a idan za a cire tufafi bismillahi addu'ar da ake idan za a fara alwala ma bismillahi wannan riwaya ta addu'ar fara alwala a abu huraira shi ya rawaito da sauran sahabbai idan mutum zai yi alwala a banɗaki to ya zai sai dai ya zuciya ba zai daga sauti ba ba zai daga sauti ba don akwai alwalar da ake a banɗaki sai dai irin banɗaki da muka faɗa kamar na wanka kaga wannan wanka ne ake wannan za a yi ambatan Allah a ciki ba laifi ba ne ba a ambatan Allah a wuri na ƙazanta wannan hadisi na yin bismillah idan za a yi alwala cikatansa shine manzo Allah ce la salata liman la a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur isma alai jama'a duk wanda yi sallah bai yi alwala ba bai da sallah ka ji ka'ida farko duk wanda yi sallah ba alwala to bai da sallah abu na biyu wala wudu'a liman lam yadhkur isma alai duk mutumin da kuma ya alwala bai yi bismillah ba to shi kuma bai da alwala a ga wanda akwai hadari fa ka tuna yanzu duk lokacin da zaka yi alwala kana